a ƙarshen wani taron ƙasashe a birnin nairobi an sha alwashin samar da biliyoyin daloli don kare tekuna na duniya norway da canada sun ce za su ba da miliyoyin daloli don kare halittun tekun da rage gurbatar ruwan ƙananan tsibirai kuma irin su bahamas sun yi alkawarin hana yin amfani da ledoji duk da cewa wasu alkawuran ba a fayyace su ba amma majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai fata na gari At this conference, there have been commitment statements. A wurin wannan taro, an yi alƙawarka da ke da nasaba da samar da kuɗaɗe, amma bai kamata a ce gwamnatoci ne kawai za su bayar da kuɗaɗen ba. Akwai buƙatar su ma kamfanoni masu zaman kansu su shiga cikin harkar, saboda magana ce ta maƙudan kuɗaɗe. Muna buƙatar cin gajiyar cekuna da koguna wajen gaggauta ci gaban ƙasashe. Matakin farko ne mai mahimmancin gaske. Wani binciken da BBC ta kwashe shekara ɗaya tana yi ya gano yadda ake azabtar da 'yan ƙasar Thailand masu aiki a Isra'ila a ƙarƙashin wani shiri na gwamnatocin biyu. Yanzu haka akwai 'yan Thailand ɗin kimanin dubu ashirin da biyar da ke aiki a gonakin 'yan Isra'ila. Da yawansu na aikin ne a wani yanayi mai illa ga su ga wurin zama mara tsafta. Wasansu sun rasa nayi saboda rashin kuɗi kuma tun lokacin da aka soma shirin da yawa sun mutu ba tare da an san dalili ba. ga dai Halima Umar Sali da wannan rahoto na musamman. musamman.ดูครับมีเชื้อราขึ้นด้วยบางที่ก็ผุนะครับผุนี่ครับ na ɗaya daga cikin ma'aikatan gona 'yan Thailand dubu ashirin da biyar da suka je Isra'ila da burin ingantuwar rayuwa. To amma ya ce wurin zamansa ko kare bai dace da shi ba. Ubangidansa ya ƙi ya yi magana da mu. Ma'aikata a nan sun ce zafin da ke ciki zai iya kaiwa maki arba'in a ma'aunin zafi kuma suna fargabar zai iya faduwa a kansu. A wannan gona a kudancin ƙasar, ma'aikata na kwana a cikin durowoyin kabad, to amma wannan kaɗan ne daga damuwarsu. Matsalar mu a yau ita ce, Ubangidanmu bai biya mu albashin wata biyu ba, kuma babu wata alamar zai biya mu. muna cikin matsala haka ma iyalanmu ba wannan ne karan farko ba daga ƙarshe dai an biya waɗannan ma'aikata albashinsu na watanni biyu to amma da yake ubangidan nasu ya magana mun kai hotunan mu zuwa ga ƙungiyar manoma ta isra'ila idan waɗannan su ne yanayin da suke ƙorafi a kai to da farko dai sun saba wa doka babu wanda zai goyi bayan irin waɗannan yanayi ministan kwadago na Isra'ila ya ce suna kuma tunkarar matsalar tare da kai ɗaruruwan ziyarar duba da kuma bayar da tara. To amma albashi da yanayin aiki ba su ne kaɗai dalilin koken ba. Banki Mango Wata sa'a ina jin kamar zan yi amai, cikina na ƙullewa ina kuma jin ɗaci a bakina, abu ne mai ciwo, yaushin maganin ƙwari na da wuya. Isra'ila na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka fi yin amfani da maganin feshi, kuma dole ne ka sa tufafin kariya. To amma kamar wannan ma'aikacin da yawa kan yi ba tare da su ba. Al'ummar 'yan Thailand a nan na jin cewar babu wanda ya damu da rayuwarsu ko ma mutuwarsu. Wisha Dongdego ya kwanta wani dare, amma bai tashi ba. babu wanda ya san dalili. A lokacin da na ga gawar mijina. Kamar mafarki. Ya yi aiki tukuru a duk tsawon ransa saboda ya fito daga gidan talaka. Ina fatan Allah ya ji kansa. wishe na ɗaya daga cikin ma'aikata 'yan Thailand 172 da suka mutu a Isra'ila tun 2012. A lamura da yawa ana bayyana sanadiyar mutuwar a matsayin wadda ba a hakikance ba. There's kind of an approach or attitude uh, Akwai wani yanayi na tunkarar lamura ko halayya daga su kansu ma'aikatan da ke sa manoman ke kallon kallonsa a matsayin kayan aiki ba mutanen da suka zo nan domin yin aiki ba, a'a a matsayin kayan aiki. Ma'aikata 'yan Sailan su ne jigon aikin noma na Isra'ila, to amma kasancewarsa a nan na da haɗari.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 kenan jimillar waɗanda cutar ta hallaka a watanni hudun da suka gabata ta kai 241 yanzu haka kuma ana duba wasu mutanen 74 da ake jin suna ɗauke da ebolar tsahin shugabannin madagascar biyu wato andre rajolin da mark manana za su kara da juna a watan gobe a zagaye na biyu na zaben babu wanda ya samu kashi 50 cikin 100 a zagayen farko wanda zai ba shi damar samun nasara kai tsaye shugaban madagaska na yanzu heri rajonari pianina shine ya zo na uku a sri lanka an kama jami'in sojan kasar mafi girman mukami bisa zargin yin ruwa game da kashe-kashen da aka yi a lokacin yakin basasa an zargi ravindra wujegu ne da taimakawa babban wanda ake zargi da sata da kuma kisan wasu matasa sha ɗaya ya tsere to amma ya musanta dukan zarge-zargen to wani ɗan ƙasar taiwan ya ɓallo da wata dubara don hana hukumomi rusa ƙauyensa wang ya shiga zana kyanwoyi da karnuka a dukan ƙauyen yanzu 'yan yawon shakatawa fiye da miliyan ɗaya ne ke ziyarta garin a kowace shekara gade ibrahim mijin da ƙarin bayani ban damu da shekaru na ba zan yi zane ko da ko na kai shekaru ɗari. wani mutum mai shekaru 96 a duniya ne ya yi wa wannan ƙauyen fenti kuma suna kiransa da suna the rainbow grand pa huang na tashi ne da ƙarfe uku na dare domin ya yi fenti ina da shekaru uku a lokacin da mahaifina ya koya min yadda ake zane amma a shekaru bakwai da suka gabata ne ya soma yi wa ƙauyen su fenti bayan da gwamnati ta yi barazanar rushe ƙauyen. Idan ban yi wa wannan ƙauyen fenti ba, rushe shi za su yi. Akwai gidaje dubu ɗaya da ɗari biyu a nan. Ina yin fenti ne domin na kare wasu gidajen. Kuma daga ƙarshe gidaje sha ɗaya sun tsira mun yi wa gidaje sha ɗaya fenti. Wanda ya shafe shekaru talatin da bakwai a nan. kuma yana amfani ne da kuɗinsa wajen siyo kayan fentin. Ina zana abin da na koya ina karami kamar karnuka da maguna. A yanzu gwamnati ta amince a bar wannan ƙauyen, kuma yana ɗaya daga cikin wuraren da baƙi 'yan yawon buɗe ido suke zuwa, inda yake samun masu ziyara fiye da miliyan guda a duk shekara. Ban san da cewar mutane za su so shi haka ba, a yanzu dai kowa na so.